لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم جعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 21 ga watan zulhijja bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta da 1437 wanda ya daidai da 23 ga watan satumba shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a jerin sunayen Allah da malam ya kawo mana wanda suka zo daga cikin Qur'ani mun kwana ana 69 shine al-musawwiru za mu tashi a didi na akwai mun kwana ana 67 kenan ko za mu tashi ana 68 inda yake cewa al-muqtadir malam ya ce akwai al-muqtadir al-muqtadir ma'anarsa shine mai iya zartarwa Allah subhanahu wata'ala shine mai iya zartar da hukunci yayi daidai bai saba babu kuskure a cikinsa kuma babu sabawa a cikinsa amma duk wani mai zartar da hukunci sai kaga yau da gobe wata rana ya yi daidai wata rana ya yi mai, ya yi kuskure amma Allah subhanahu shi ne wanda ke da cikakken iya zartarwa wanda kuma baya sabawa aya ta zo kan wannan wanda Allah maɗaukaki yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi صدق 'inda malikin مقتدر innal muttaqina fi jannatin wa nahar lallai masu tsoron Allah suna cikin aljanna da koramin da ke cikinta wannan ayar aya ce wacce shekul islam ibn taimiyya al-harani ad-damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yana karanta qur'ani ayar karshe da ya karanta aka zari ransa kenan yana karatu yana tilawa da ya zo innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidikin inda malikin muqtadir aka karɓi ransa innal muttaqina lallai masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljanna wa nahar da koramin da ke cikin aljanna fi maq'adi sidikin a mazauni na gaskiya shine ne aljanna lahira ko saboda ma indakum yanfat wa ma inda Allah baq duk abin da ke wurin ku zai kare amma abin da ke wurin Allah shine wanzazze shine wanda baya karewa saboda haka sai ce fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir a wurin almalik shine mai ikon yi Allah mai ikon yi shi ne ya tsara wannan tsarin cewa masu tsoron Allah suna cikin aljanna wanda koramu ke gudana a ƙarƙashinta ne inda malikin MukuTadir, al mukutadir mai iya zartarwa shi sa ya zartarwa musulmi mumini dan aljanna duk mutumin da zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba face sai Allah ya cire kwafi da ke zukatan mutane a duniya kuna tasowa tare wani za ka ga ya zo ya ɗan ɗara maka sai ka jona abu a zuciya ko to wannan abin babu wanda zai shiga aljanna da zai samu irin wannan abin a cikin zuciyarsa za a cire shi ta yadda idan ya shiga aljanna ba zai taɓa yin kwafi ga ɗan uwansa ba shine wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ko Allah ce za mu zari kwafin nan da ke zukatansu kowa zai shiga aljanna yana son dan uwansa musulmi kuma baya kyashi kuma baya hasada, kuma baya kin dan uwansa musulmi saboda haka ba mu shiga aljanna sai an zare wannan kwafin ya shiga aljanna to Allah subhanahu wataala shine mai iya zartarwa kuma zartarwa wacce ta dace yanda hikimarsa da tsarinsa ke gudana yanzu misali idan aka samu mutum yana da mata iyali sai ta haihu da ta haihu sai ya sa bindiga ya harbe ta saboda ya ce kada ta mai baya san ƴaƴa ta haihu me za a ce eh mugu azzalimi ko amma Allah subhanahu wataala zai baka iyali wajen haihuwa za a karɓe ranta kuma a barwa a bar ɗan amma ba a cewa ne ya yi zalunci sai dai a ce Allah mai ikonsa akwai hikima a cikin haka ko amma inda ni ne ko kai sai a ce wani ya yi kuskure haka ne akwai hikimar da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wannan tsarin to shi ne mai iya zartarwa sai ka ga yaro ya taso ba uwa kuma ba uba yau kuma ya zo ya zama shi ne wani abu kaga iya zartarwansa sannan kuma ga wani ya taso ga uwa ga uban amma bai zama komai ba ko kaga cikin iya zartarwar ubangiji ya tsara abin da yake tsara to Allah subhanahu wa wannan yana nuna maka iko na Allah na 69 shine al-muqit Allah ne yin wa kowane abu lokaci bi ma'ana mai sanya lokuta ga dukkan wani abu kudi ne za ka yi akwai lokacin da Allah ya rubuta za ka samu kuɗin idan ya zo kamar haɓo ne ko kai kanka sai ka dinga mamaki ya aka yi kuɗin suka zo maka haka shi ma ilimi lokacin da Allah ya rubuta maka za ka samu wannan ilimin idan ya zo kai kanka sai ka dinga mamaki haka sarauta ko mulki idan ya zo duk mutumin da ya ce wannan abun ba zai yiwu ba sai dai shi ya kwanta ko kuma yana nan da rai kuma abin nan na zartuwa saboda Allah ya riga ya masa me lokaci shi yasa Allah madaukaki yake cewa wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah ga komai ya masa lokaci bi ma'ana duk wani abu da ka sani Allah ya masa lokaci shi yasa lokacin da mala'ika jibrilu ya zo a suran dan adam hadisin sayyidina Umar hadisin Bukhari da Muslim yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni anis sa'a ka bani labari dangane tashin kiyama manzo Allah ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai fi wanda ke tambayan sani ba bi ma'ana da ni da kai ba wanda ya sani yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha fi ma'anta min ko ila rabbika muntahaha Allah kada ya san lokacinta la yujalliha li waqtiha illa hu babu wanda ya san lokacin in ba Allah to Allah kowane abu ya tsara masa tsarinsa ya masa lokaci wannan lokacin idan ya zo babu wanda isa ya hana shi saboda haka komai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara a duniya akwai lokacin da aka sanya masa to idan ka ga mutum Allah ya ɗaukaka shi lokacinsa ne idan ka ga mutum yayi yi ƙasa lokacinsa ne idan ka ga mutum ya kaskanta lokacin sa ne idan ka ga mutum ya ɗaukaka lokacin sa ne idan ka ga mutum ya samu wani abu mai girma lokacin da Allah ya rubuta masa ne kuma wallahi ba zai taɓa ƙeta wannan lokacin ba in wannan lokacin bai yi ba duk yadda ya zagaya abin nan ba zai tabbata ba sai lokacin da Allah ya tsara masa malaman tarihi suna hikayen to hikaya cewa annabi suleiman alaihi salatu wassalam yana cikin majalisi yana karantar da ɗalibansa sahabbansa kenan sai mala'ikan mutuwa ya shigo su uku ne biyu suka tashi suka wuce sai rage daga annabi suleiman sai wani da mala'ikan mutuwan ya shigo sai ya kura wa wannan mutumin ido yana ta kallonsa haka sai annabi suleiman alaihi salatu wassalam yana zaune wannan mutumin sai ya tambaya annabi suleiman wannan kuma waye sai ce wannan mala'ikan mutuwa ne eh? ya ce mala'ikan mutuwa sai ce e sai ce a bani aran iska ya tafi da ni waje mai nisa wasu malamai suka ce indiya ya kai shi biladin hind shi baya son mutuwa bari ya tafi can mala'ikan nan kuma yana zaune wannan mutumin kawai sai ya tafi da ya tafi can lokaci na yi sai ya wuce can an jima sai mala'ikan nan ya dawo ya zo ya samu annabi Suleiman a zaune sai annabi Suleiman yake cewa me ke faruwa ne ka ba bani labarin wannan mutumin sai ce na shigo ka ina jiran lokacin da Allah ya umarce ni in je in karɓi ran wannan mutumin ya yi amma a can Allah ya ce in je inda in je karɓi ransa ni kuma na shigo na gan shi a ka. kaga shi da kansa ya zaɓi ne ya tafi ne inda aka rubuta masa ne mutuwarsa wa ma biri nafsun bi ayi ta mutu kenan rai ba ta san inda za ta mutu ba kaga da kansa ya kai kansa ina inda za a zari ransa to Allah ya tsara wa duk wani abu lokacinsa saboda haka kai da kake neman abu ka sani cewa lokacin abin ne bai yi ba shi ba baka same shi ba to sai ka ci gaba da addu'a idan lokacin ya yi za ka ga Allah ya baka dukiya ne mulki ne sarauta ne ka duk wani abu da kake nema a rayuwa ka sa a zuciyarka cewa Allah shi ne ke yi wa duk wani abu iyaka da lokacinsa idan lokaci ya yi waye isai baka Allah kuma idan ya hana ka akwai wanda ya baka shi shi kenan ka samu sauki na saba'in daga ciki ya ce almalik Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mamallaki shi sa Allah maɗaukaki a ranar tashin kiyama idan an tara mutane da aljanu da dabbobi dabbobi su ne na farko mutane za su zaɓe su aljanu za su zagaye mutane mala'ikun sama ta farko za su fito sai su zagaye aljanu mala'ikun sama ta biyu su shigo su sauko su zagaye mala'ikun sama ta farko haka na uku haka na hudu haka na biyar haka na shida har na bakwai shine wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila ranan da sama za ta tsage da girgizanta mala'iku za su dinga sauka ɗaya bayan ɗaya al-mulku yawma idin al-haqqu lir-rahman ko mulki na gaskiya mallaka ta gaskiya a wannan ranan ga Allah ubangijin talikai mai rahama wa kana yawman 'ala al-kafirin asira rana ne mai tsanani ga kafiri to a wannan ranan Allah zai ce limanil mulku al-yawm wai mulkin yau na waye imamu qurtubi a cikin tazkira nasa da ya zo kan kabiyar nan fi ahwalil mauta sai ce sai an yi shekara arba'in babu wanda ya iya amsawa Allah tambaya yake waye ke da mulkin yau sai Allah ya ce da kansa zai bada amsa lillahi wahidil qahar mulkin yau ga Allah shi kadai ɗayan daya kuma ne tankwasa bayansa a lokacin da ya ga dama kuma ta yanda ya ga dama saboda haka mulki dukkan wani abu da ka sani mallaka ce ta ubangiji subhanahu wata'ala shi sa Allah ce al-malikul quddus salamul mu'minul azizul jabbarul mutakaddir kaga al-malik ko mamallaki wanda ya mallaki duk wani abu kaga anan ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq duk abin da ke wajen ku zai kare amma abin da ke wajen Allah shine wanzazze saboda haka a wannan ranar ne Allah zai ce ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard fanfudu Allah ce la tanfuduna illa bi sultan ya ku tarin mutane da aljanu duk wanda yaga zai iya guduwa a yau din nan ga fili a sama ko ƙasa ga dama ya gudu mu zai yiwu Allah ce la tanfudun ba za ku iya zartar da wani abu ba ba za ku iya ƙetar wani abu ba illa bi sultan sai da iko na ubangiji sai mai dalili sai wanda yake da dama da zai iya kubutar da kansa a ranar tashin kiyama wanda ya mutu da tauhidi baya shirka to wannan yana nuna iko na ubangiji sai almaliku da almalik kaga suna kusa da juna shi kuwa almalik shine na ɗaya mai ikon yi Allah subhanahu shi shine wanda yake da ikon yi to kaga da almalik da almalik da almaliku da kuma almuqit da muqtadir kaga suna kama da juna ko duk suna nuna ne iko nawa na ubangiji to duk wani abin da ke da alaƙa da iko sai ka yana kana da bukatar sa sai ka kira wa'annan sunan ta faɗi damar da kake nema a wajen Allah ya zartar maka da shi idan Allah subhanahu wataala ya zartar da wannan to babu wanda isa kuma ya yayi akasin haka to shi yasa wani sahabi da ya shigo musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki ganima ya bashi sai ce me wannan sai ce a na baka ne sai ce wa manzo Allah bana bukatar sa ai ba na shigo musulunci bane dan ka bani wannan na shigo musulunci ne saboda a harbe ni anan ta fito anan ya shahada wannan hadisin imam bukhari da muslim suka rawaito sa ana shiga fagen yaki kuwa sai ga wani mutumi an cincibo sa wani kafiri ya auna shi ya harbe shi ta nan ya fito ta wuyarsa sai manzo Allah na tambaya a huwa hu shin shi din ne wanda ce a harbe shi ta nan ya fito ta nan sai aka ce huwa shi din ne kaga Allah ya zartar masa da ne manufarsa ko saboda ne saboda ya gaskata ubangiji kuma abin da yake faɗi ba wai fatan baki bane daga zuciyarsa ya yadda hakan kuma hakan yake so sai Allah subhanahu ta'ala ya zartar mai da hukuncinsa to shine mai ikon yi amma ne sai mutum yana da kyakkyawan niyya akan haka sai ayar da ta zo a nan ita ce ayar da muka karanta a can baya innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir kaga yazo malik ko malikin muqtadir shine mai ikon yi Allah shine wanda yake ikon yin duk wani tsari kuma babu wanda ke da wannan iko saboda na ubangiji subhanahu wataala na 72 yake cewa al-maula Allah mai jibintan al'amuran bayansa shine majibincin al'amuran bayansa Allah madaukaki yana cewa ni'imar maula wa ni'man nasir ko madalla da majibincin al'amari kuma madalla da ne mai taimakawa saboda Allah ya yi alƙawli inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid duniya? mu za mu taimaka wa manzanninmu da waɗanda suka yi imani a cikin rayuwarsu ta duniya wa yau mai hukumul ashad da kuma ranar tashi kiyama ranar da kowa zai tashi ya shaida akan ayyukansa to ranar ma za mu taimaka kaga an taimake ka a duniya kuma an taimake ka a ina an taimake ka a lahira to Allah subhanahu wataala shine majibincin al'amarin bayansa shi sa mala'iku da kansu ma sun tabbatarwa Allah wannan lokacin da Allah ya tattaro waɗanda suke rayawa a duniya cewa su mala'iku suke bautawa ne Allah ce wa yahshuruhum jami'an ko thumma wa yawma nahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun Allah ce ranar da zamu tada mutane da aljanu gaba kidansu sai mu ce wa mala'iku a haula iyakum kanu abudun shin wa'ancan mutanen ku suke bautawa tunda su sun ce a duniya ai su mala'iku suke bautawa sai Allah sai mala'iku su ce qalu subhana mala'iku sai su ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin al'amarinmu kuma bayan su bal kanu abudun al-jinn aljanu fa suke bautawa aktharuhum bihim mu'minun mafi yawan su da aljanu suka yi imani ba da mala'iku ba bi ma'ana aljanu suke yi wa hidima ba mu mala'iku ba kaga anan sun jingina wa ubangiji shine majibinci ne al'amarin su koma bayan aljanu to kenan Allah shine mai jibintan al'amarin bayansa da mutum da aljani da dabba da komai da ka sani Allah ne mai jibintar al'amari na bayansa na saba'in da uku yake cewa almuhaimi mai tsarewa shine almuhaimi Allah subhanahu ta'ala shi ne wanda ke tsarewa wanda kuma yake hukuntawa akan tsari da yake yi ga bayansa da kuma dokokinsa saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر to daga nan sai ya zamana cewa Allah subhanahu shi shine wanda yake tsare bayansa yake kuma tsara duk wani abin da zai iya bujiro wa mutum kuma Allah ya tsare shi in babu wanda zai iya yin wannan in ba Allah subhanahu wataala ba to shine wanda ke mai tsarewa ga dukkan wani abin da zai iya faruwa ga bayansa mutum ko aljani ko dabba Allah shine ke tsarewa to babu wanda ya ya tsare ka in bawa ba Allah subhanahu wataala to kuma daga cikin tsaron Allah subhanahu wataala innama amruhu ara da shai'an an ya kula lahu kun fa yakun al'amarin ubangiji idan yayi nufin wani abu zai ce kasance sai abin ya kasance kuma hanyoyin da Allah ke tsaron bayan sa suna da yawa daban-daban daga ciki akwai mala'ikun da Allah kan turo su tsare ka a gidanka shine duk lokacin da zaka kwanta in kai alwala ka kwanta ta damanka sannan ka karanta addu'an kwantawa bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai turo mala'ika musamman zai tsaya a kanka yana gadin ka har gari ya waye idan ka yi birgima ka juya hagu sai ce ya Allah ka gafarta wa wani li'annahu ba ta fahiran saboda ya kwanta cikin tsarki in ya ƙara juyowa sai ce Allah ka ji wani saboda ya kwanta cikin tsarki ya ce wala ya shaytan shaifa a wannan daren babu wani aljani shedani da zai iya kusantanka a wannan ɗakin amma da sharaɗi biyu ba kare a gidanta kuma babu hoto a ɗaki saboda wa'annan hotunan sukan hana mala'ika ya shigo ɗakinka karen nan kuma yakan hana mala'ika ya shigo gidanka to kaga wannan ko da ka kwana da wannan to wannan dalili zai hana wannan hukuncin ya hau kanka to Allah subhanahu wataala shine ke tsarewa da sahabbai sukan zo su ga yi gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya sai Allah ya saukar da aya na nuna cewa amma kyale shi Allah shine zai kare shi shine wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane shikenan tun daga wannan lokacin sauban maulan nabi sallallahu alaihi wasallam ce daga nan shikenan muka daina gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce zai kare shi daga mutane saboda haka babu wanda isa kuma ya afka masa saboda yana karkashin tsaronwa Allah subhanahu wataala to haka kai ma idan ka kula da dokokin Allah sai ga Allah ya tsare ka shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfazillaha yahfazak ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kare ka ihfazillah tajidhu tujahak ka kiyaye dokokin Allah zaka tadda Allah gaba gare ka bi ma'ana zai kare ka daga dukkan wata fitina ko musiba da za ta iya afka maka sai na gaba 74 yake cewa an-nasir mai cikakken taimako ga bayansa Allah shine mai cikakken taimako ga bayansa shi sa Allah madaukaki yake cewa fa ni'mal maula wa ni'man nasir ko madalla da majibancin al'amuran bayansa kuma madalla da mai taimakawa Allah madaukaki ya ce inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wa la yansuranna Allahu man yansuru Allah wallahi Allah zai taimakawa wa duk mai taimaka wa addininsa inna Allah domin lallai Allah laqawiyyun aziz Allah mai ƙarfi ne kuma buwaye ne kaga wannan yana nuna maka duk wanda ke taimakawa wa addinin Allah to Allah ya dau alƙawari zai taimaka masa a rayuwar duniya kuma ina a lahira zai taimaka masa saboda haka idan mutum yana neman agaji taimako to ya nemi taimakon wa Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai wanda idan ya baka duk duniya babu wanda ya sai hana ka kuma shi ne kadai da idan ya hana ka duk duniya babu wanda ya sai baka shi haka ne saboda ya riga ya hana ka to Allah subhanahu wa ta'ala shine mai taimako ga bayansa na gaba shine na 75 ce alwahid shine ɗayan ɗaya bayi da na bayi da na ne yana da takwara yana da kini babu yana da tamta babu wani shine ɗayan ɗaya babu na biyunsa Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah da kansa ya ce wa huwal wahidul qahhar shine ɗayan ɗaya mai tankwasa bayansa ulul qahar da ulul zat da ulul makani madaukaki ne sa'annan kuma zatinsa daukakakke ne sa'annan kuma daukakakke ne mai tankwasa bayansa a yanda ya tsara kuma yanda ya zartar idan ya tsara babu wanda isa kuma ya ketare shi sa mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam lokacin da suke tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je aljanna a sama ta bakwai yana kaiwa daidai wani wuri sai ya tsaya bai ƙara motsawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ya taka sai a, ah, sai da shi kadai ke tafiya yana juya sai ya ce mala'ika jibril fanta ka so mana sai mala'ika jibril ya ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani mu a cikin mu mala'iku face yana da matsayi sananne nan ne boundary ina tunda Allah ya halice ni ban taba ketare nan inda na tsayar nan ba da zan ƙetare dire da ƙwayar zarra da zan halaka saboda haka nan ne iyakar da Allah ya mun tun da ya Allah ya halice ni ban taɓa ƙetare nan ba shine fa auha ila abdihi ma auha to kaga anan yana nuna maka iko nawa Allah subhanahu wata'ala shine ɗayan ɗaya babu nabiyinsa sa'annan na gaba da shi shine alwarisu shine na saba'in da shida alwarisu mai cikakken gado bi ma'ana mai gado Allah subhanahu ta'ala shine ke gadan duniya da abin da ke cikinta dan kowa zai zai mutu ko sai a ragewa sai a ragewa Allah subhanahu ta'ala ko inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha mu muke gadan ƙasa da abin da ke kanta kaga da mutum da aljani da dabba da komai da komai Allah shi ke gadan to alwarithu mai cikakken gado wa nahnu alwarithun inji Allah yace mu ne masu gado mu ne zamu gaji doran ƙasa da abin da ke cikin ta gabaki daya wannan yana nuna maka ne? iko na ubangiji da yake da shi akan dukkan wani abu babu wanda yake da wannan iko kamar ubangiji sai na gaba da shi shine na 77 alwasi'u ubangiji shine mai cikakken yalwata saboda yalwatan ubangiji da mutane da aljanu za su taru a fili guda daya kowa a cikin mutane da aljanun nan ya roki Allah abin da yake da bukatarsa Allah ya biya masa bukata bai rage mulki ko abin da Allah ya mallaka da ɗai ba face kamar yadda idan an ɗauki allura an tsoma allura a cikin teku abin da ya ɗago na ɗugon alluran nan shine abin da aka ba mutane abin da ya ragu a cikin teku shine abin da ke wajen Allah teku idan an tsoma allura ciki ya san an tsoma to shine alwasi shine mai yalwataccen bayarwa mai yalwataccen mulki mai yalwataccen arziki mai yalwataccen karfi mai yalwataccen mulki duk wani siffa da suna na ubangiji ka hada da wannan alwasi yana cikinsa shi sa Allah maɗaukaki yake cewa wallahu wasi'un alim Allah mai yalwataccen ilimi ne duk wani ne ilimi jahilci sai da ya ɗiga iliminsa hatta mala'iku dan adam hal ata ala al insani hinun min al dahr lam yakun shay'an mazkura wani zai iya cewa to ayan nan a mantukin ayar babu abin da ke nuni akan cewa bai mutum bai zo da ilimi ba to sai ga ayan nan karara wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ko Allah shi ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a Allah ya sanya muku ji wal absara da gani wal afidata da zuciya la'allakum tashkurun dan ku gode masa to kaga anan ya nuna babu wanda ya taɓa zuwa duniya da me da ilimi ko ilimin nan a duniya ake samun sa sannan kuma a ne ana tafiya da shi ne lahira ka zo duniya empty amma kuma za ka tafi da kayanta ne ba ka tafi da kayanta ne to saboda haka Allah subhanahu ta'ala yalwataccen ilimi yake da shi mala'iku kuwa jahilci ma ya taba da ilimin kisan annabi adam ko da mala'iku Allah ya cire wa mala'iku sani ko ya sanar da annabi adam me suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kaga ya nuna jahilci ya taba daga a ilimin su amma ne Allah kuwa daidai da ƙwayar zarra jahilci bai taba ɗiga a ilimin sa ba ilimin ubangiji yalwatacce ne bayi da iyaka amma duk wani mutumi ilimin sa na da iyaka shi sa Allah ce wa fawqa kulli bi ilmin alim sama da duk wani ba abuci ilimi akwai da fi duk iliminka sai ka tada akwai wanda ya fi ka duk iliminka duk abin da ka sani inda naka ya ƙare nan na wani ya fara eh inda naka ya ƙare nan na wani ya fara to amma Allah ilimin sa luwatacce ne ba yi da iyaka amma duk wani makhluki da ka sani ilimin na da iyaka za ka ga ya san wani abu kuma bai san wani abu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba shiga cikin sahabban sa yana zaune hadisin Imam Bukhari da Muslim sai manzo Allah ke tambayan sahabbai akwai wata itaciya kamar mumini asluha thabitun wa far'uha fis sama tushenta ya kafu a ƙasa rassanta kuma sun raba a sama kowa ya sani a cikin ku duk sahabbai suka yi shiru ba wanda ya sani abdullahi dan umar ya ce ni kadai na san wannan ansar amma da na duba ga sayyidina abubakar ga na ba wanda ya sani sai dai shiru na dugum sai na dugum sai da manzo Allah ce annakhla yace dabino bishiyar dabino ita ce kamar siffar mutum mumi ka taba ganin ganyen dabino ya faru sai dai a sassake ko sai dai a sare shi amma ba wai yadda ganyen sauran bishiyoyi yake fadowa haka da dabino yake ba sai dai a wajen abin a sare shi ya fado amma haka kudin ya fado baya to tamkar mumini kenan Abdullahi dan Umar ya ce wallahi na san amsan amma da na ga babana bai sani ba ga sai da na bakar bai sani ba sai na ji kunya sai na shiru har sai da manzon Allah ya faɗi ya ce da muka fita da ni da babana muna cikin tafiya sai na ce wallahi na san amsar sai zai na ce ah me yasa baka faɗi ba sai ce ai na ga kai baka sani ba ga sai na baka duk baka sani ba shi za ni ma na yi shiru sai ce ai faɗin kai ya kuma alkhairi da a bani kaza da kaza kaga ai abun dukiya ne a ce shi ne san abubawa? ba ɗansa ya sani to kaga sai da na umar kenan sa'annan kuma yana kalifa. yana khalifarsa abu musa al'ashari ya zo gidan sayyidina umar sai ya sallama sau uku assalamu alaikum sayyidina umar yana ciki sai amsa amma ya amsa kasa kasa dan kada abu musa ya ji ya ƙara assalamu alaikum abu musa ya amsa ah, sayyidina umar ya amsa a kasa kasa ya ƙara assalamu alaikum ya ƙara amsawa kasa kasa abu musa kawai sai ya juya sayyidina umar sai ya ci ah, can an jima sai ya ji shuru sai ya fito yana fitowa ya ce ah, ina abu musa sai aka ce ai ya juya ya ce ana ji muryan shi ya ce wallahi ina amsa sallamansa amma kasa kasa ina so ya ci gaba da yin sallama ni kuma ina ci gaba da amsawa ana rubuta min lada ne fikin sayyidina umar sai ce ku ce ku kira sa sai aka kira sa aka ce ai amirul mu'minin ya fito yana shigowa yana dawa sai ce abin da ya hana na amsawa saboda ina so ka ci gaba da yin sallama ni kuma in ci gaba da amsa ina samun lada sai abu musa ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zo gidan mutum kai sallama sau uku ka ji ba amsa ba ka juya sai sai na mai ce kakka yi wa manzon Allah kariya kaga bai san me bai san da hukuncin ba ko sai ta ya ce wallahi in baka kawo min wanda ya ji wannan maganan ba sai na sa an zane ka kakka yi wa manzo Allah ta ya abin da yaran mu kanana sun san wannan hukuncin a gida sai sai na wani ce kai kamar ya yara kanana sun san ya ce tambayi kowa ka gani sai sai na umar juya ya tambayi cabinet ya ce wai haka ne suka ce eh mu yaran mu kanana duk sun san wannan hukuncin amma waye bai sani ba rashin saninsa ga wannan hukuncin ya kore shi daga amirul mu'minin wa fawqa kulli dhi ilmin alim ina fata an gane to kaga wannan yana nuna maka yalwatan ilimi nawa na ubangiji amma duk wani makhluki sai kaga akwai ne akwai wani abin da bai sani ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam kan bujiro masa da al'amari na kasuwanci sai ce ni ba ruwana da al'amarin duniya ku antum adara bi umuri duniyakum ku kuka fi kowa sanin harkar rayuwar duniyar ku ni dai kawai za ku mun bayani ne ini kaga ne kenan ya nuna maka cewa ne akwai abubuwan da shi ma ne bai sani ba sa'annan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yace innakum latakhtasimuna ilai ku fa kuna kawo karan juna gare ni wala alla ba'dukum alhanu lil ba'd daya a cikin ku yafi ɗaya iya magana fa aqdi mimma asma' minkum ni kuma sai in yi hukunci da abin da naji faman qata'tu min haqqi akhihi duk wanda na yanki wani wato haƙƙin dan uwansa saboda ya fi daya iya bayani na ji bayanin na ce shine mai gaskiya fa innama hiya jamratun minan nar li ya'khudha aw li yad'aha wata ruwaya ce fa innama hiya qit'atun minan nar na ba shi wani yanki ne na wutan jahannama ko dai ya karba ko dai ya maida kaga kenan ne akwai abubuwan da ne bai sani ba kaga tunda kawai zai ji ne ya hukunci akan abin da ya ji shi sa manzo Allah yayi wannan shimfida akwai wani ya wani iya magana wani iya magana sa sai ka ce ne mai gaskiya ko alhali kuma me makareci ne number 1 kuwa amma saboda ya iya bayani sai ka ce kai da jin bayani ya ka san wani ne mai gaskiya a ba haka bane wani kuma zaka ga ne ke da gaskiya amma ba ya iya bayani in ya ma fara kila sai fashe da kuka saboda zafin abin da aka yi masa sai ka zance ai bai da gaskiya shi zai yi kuka ka san dan adam haka yawanci mutane suke to Allah subhanahu wataala ilmin sa yalwatacce ne sai na da bakwai shine alwadud Allah mai bayyana soyayyarsa ga bayansa kaga ana san shi shi ma yana son me bayansa to Allah subhanahu wataala Shi ne mai nuna soyayya da bayyana soyayyarsa ga bayansa duk mutumin da Allah ya nuna soyayya gare sa to duk duniya sai an so shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadisin Abu Huraira Bukhari da Muslim yace idan Allah ya so mutum zai fara kiran mala'ika Jibril ne sai ce ya kai mala'ika Jibril ina son wani sai a faɗi sunanka Allah ka samu cikin su ana faɗin sunan sai ce ina son wani kai ma ka so umarni Allah ke bashi a take mala'ika Jibrilu zai so wannan mutumin sai mala'ika jibril yayi shela duk mala'ikun sama zai ce inna Allah yuhibbu fulan lallai Allah na son wani fahibbuhu kowa a cikin ku ya so shi fa yuhibbuhu ahlus sama'i duk mala'ikun sama za su so ka fayuba lahu qabulan fil ard mazala sai a baka karbuwa a duran kasa din da ka ji ana saka kuma vice versa ce wa idza abghada Allahu abdu, haka in Allah ya ki mutum sai fara kiran malaika jibrilu Allah ka tsare mu sai ce ina kin wani sai a faɗi sunan wannan mutumin kai ma ka kisa a take malaika jibrilu zai ki wannan mutumin fayunadi jibrilu ahla sama malaika jibril sai yi shela kira duk malaikun da ke sama inna allaha abghada fulan lalle allah na kin wani fa abghiduhu kowa a cikin ku ya kisa sai malaikun sama kakaf su ki wannan mutumin fa yuba'u lahu fil ardi baghda sai a sanya masa kiyayya a doron kasa dai dai ba a san sa kuma Allah ya tsare mu kaga wannan fitina ce ko to Allah shine ke bayyana soyayyansa ga bayansa shi sa wa huwal ghafurul wadud Allah shine mai yawan gafara kuma mai bayyana soyayyansa ga bayansa kuma a lokacin da bayansa suke neman gafararsa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana farin ciki da tuban bawansa fiye da ɗaya daga cikin ku yana sahara akan raƙumansa sai raƙumin ya gudu da abincinsa da abin shansa ya nemi raƙumin bai gansa ba kaga mai zai jira mutuwa ko ya ce to yana daidai wannan ya zo ya zauna a bakin wata itaciya yana jiran mutuwan ta zo ta riske shi sai daga can da zai kawai sai ga dabban a gabansa sai rike dabban ya wani irin farin ciki wannan mutum zai to Allah shi ne mazala ce to Allah ya fi irin wannan mutumin farin ciki idan ka tuba kayi laifi ne kuma idan ka tuba Allah ya fi irin wannan mutumin farin ciki har manzo Allah ce wannan mutumin saboda tsantsan farin ciki ya rike akalar raƙumin sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yace Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka manzo Allah ce akhfa min shiddatil farq saboda tsantsan farin ciki yayi kuskure har ya ce wa Allah shine bawa ina ba an gane to Allah yana farin ciki da tuban bawansa fiye da irin wannan mutumin to Allah kaga yana bayyana soyayyarsa game ga bayansa shi ta Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda lalle wanda suka yi imani suka yi nagartattun aiki Allah zai sanya soyayya tsakanin su shi sa Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Bukhari da Muslim yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum sai ce me afshu salama bainakum yace ba za ku taba shiga aljanna ba sai kun yi imani kuma ba za ku yi imani ba sai kun so juna kaji kana son dan uwanka musulmi yanda kake son kanka sai ce ashe ba zan nuna muku wani abin da idan kuka yi zai gadar muku da soyayya ku ji kuna son juna ba sai ce afshu salama bainakum ku yawaita sallama tsakaninku da juna inda kuka haɗu da juna assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum zai gadar da soyayya a zakatanku kaga Allah shine mai bayyana soyayyarsa ga bayansa sai na 76 yake cewa alwakilu Allah shine wato 70 da takwas eh da takwas afwan saba'in da takwas da takwas ne wancan da ta eh haka saboda tamanin da ɗaya ne eh haka ne da tara ko yake cewa alwakil Allah shine mai cikakken wakilta ga bayansa akan komai saboda haka ne Allah maɗaukaki yake cewa wa kafa billahi wakila ya wadatar a ce Allah shine wakilin bawa ko Allah ya zama wakilin ka to akwai wani kuma wakili da ya wucewa da ya wuce ubangiji akwai shi babu to Allah subhanahu wataala shine wato wanda ke wakiltan bayinsa akan komai na rayuwarsa komai da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara maka Allah idan ya wakilce ka a cikinsa babu wanda kuma isa ya saba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilce ka cikakkiyar wato wakilta akan wannan sai na tamanin kenan ya ce alwaliyu wato majibinci mai walittaka walittaka kuwa yana gadar daga asalinsa ana samun sa ne daga soyayya ina fata an gane to ana samun walittaka ne daga soyayya shi sa Allah yake cewa wa huwal waliyul hamid Allah shine wato wanda yake nuna soyayyarsa sa'annan kuma abin yabo ga bayinsa kuma abin yabo a wajen hukuncinsa abin yabo a wajen zartarwarsa abin yabo akan dukkan wani tsari da ya tsara to Allah subhanahu wataala shine idan ya nuna jibintan al'amari ga bayansa na soyayya to babu wanda ya isa kuma ya fada da wannan shi sa manzo Allah ce man Allah madaukaki ya ce man adali waliyan faqad adantuhu bil harb duk wanda ya nuna kiyayyansa ga masoyina shine mai bayyana soyayya ga bayansa duk wanda ya nuna kiyayya ga masoyina Allah ce to ni nayi izinin ni zan yake shi za ka iya yakin Allah ko shugaban kasa ya ce zai yake ka ka isa to balle gwamna eh ina fata an gane to Allah subhanahu ta'ala ce ni na yi izinin ni zan yaki wannan mutumin to kaga ashe kenan ba kowane mutumi bane ka ce za ka yaki shi duk wanda ka ce za ka yake shi idan yana da wannan walittakan fa a wajen Allah to za ka samu matsala saboda Allah ne zai ne eh zai tsaya masa idan kuwa Allah ya tsaya masa za ka iya to yanzu misali wani ne aka ce an je kotu sai aka ce waye ya tsaya masa sai aka ce gwamna me ake yi kowa ya zai janye da baya ko sai dai a ce shugaban kasa ne kadai zai iya ne tsaya da ne da gwamna a wajen ko ɗaya kenan to balle Allah da ya halicci mutum ya halicci duniya da abin da ke cikinta kuma ya ce idan ka ce za ka yi fada da wani ni ne zan yaƙe ka za ka iya yaƙan Allah to kaga wannan shine ke nuna walittaka na ubangiji soyayyar da Allah ke yi bayyana shi ga bayansa waɗanda suka kira eh, suka kiyaye dokokin Allah suka bi umarnin Allah Allah ka samu cikin su sai na ƙarshe shine al-wahhab al-wahhab mai yawan kyauta Allah subhanahu wataala kaga siga ce ta mubalaga mai yawan kyauta shi sa innaka antal wahhab ko lallai kai ubangiji kai ne mai yawan kyauta kaga Allah subhanahu wata'ala lillahi ma fi samawati wal ard ko yakhluqu ma yasha wa yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima kaga anan ya tabbatar da ni ya hagu liman ya sha yana kyautarwa ga wanda ya ga dama ƴaƴa mata zalla malaman tafsiri suka ce annabi ru ƴaƴa mata zalla Allah ya bashi wa ya hagu liman ya sha dhukur yana kyautarwa ga waɗanda ya ga dama maza zalla suka ce annabi Ibrahim shi babu babu mace a cikin ƴaƴansa duk maza ne aka bashi Isma'il sannan kuma ne aka bashi wa Ishaq Ismail ya fito daga wajen Hajar mahaifiyarsa shi kuma Ishaq ya fito daga wajen ne Sara hadisin Abdullahi dan Abbas kaga Sara kuwa Allah ya yi ta kyakkyawan mace tana da kyawu iya kyawu daga nan annabi Yusuf ya samu cansa kaga ita ta haifuwa Ishaq Ishaq ya haifuwa Yaqub Yaqub ya haifuwa yusuf to inda annabi yusuf ya gado kyansa kenan daga wajen baba kakarsa ko ita cewa sara shi namiji amma ita ne mace saboda hadisi abdullahi dan abbas lokacin da annabi ibrahim ya tafi da ita misra sana tafiya sai ya ce mata to a nan garin akwai wani sarki yana kwace matan mutane in aka tambaye ki alaka ta da ke ki ce ke yar ta ce saboda a duniya ban san musulmi ba in ba ni da ke ba ka matar ta ayar wanka ce a musulunci ko to a lokacin fadawan wannan sarkin manzo Allah ba da labari da suka ganta sai suka ce suka suka samu sarkin suka ce kai mun ga wata kyakkyawan mace da mun taba ganin mace mai kyanta ba kuma wannan matan ba wanda ta cancanta sai kai a matsayinta na sarki ya kamata ka ɗauke ta shine aka ya ce a zo da ita da aka zo da ita yana so ya taba ta Allah ya murkuɗe hannun ya dinga roƙanta sai ta roƙi Allah Allah sake hannun sai da aka yi haka da ita sau uku ya ga kai wannan fa ba zai sha ba sai ya ce to ya hakuri da ta roƙa Allah Allah sake hannun karo na uku sai ya ce sai ɗauki hadari ce ga wannan ta dinga muke hidima wannan mata shi umar mace ce tafi Allah su tarmuku to hajar din nan baiwa ce ga Sara annabi Ibrahim ya aure ta yana bukatar da sai Allah ya bashi Isma'il alaihi salatu wassalam to annabi Isma'il shine wanda Allah ya umarce shi ya tafi da shi da babar zuwa wadin ghairi bi zar'in inda baitikal muharram shine makka kenan ya ajiye shi a wajen da babarsa hadisin kusan shafi hudu a cikin sayar bukhari manzo Allah ya da kisa har yadda aka samu zamzam kafan annabi eh, isma'il lokacin da yake kuka yana bugawa kukan nan na yaro da yake aka sai ruwan zamzam ya dinga bulbulowa ta ƙasa. shine har manzo Allah da yazo yana bada kisa sai ce rahimallahu ummu isma'il law na la sara naharan yajri yace Allah ji kam wato haja maman annabi isma'il da ta bar wannan ruwan da ya zama kogi yana gudana amma sai ta dinga haka rami dan kada ne ya gudu saboda tana da bukatar to daga nan aka samu ruwan zamzam kenan to kaga anan Allah subhanahu wataala shine ke kyautarwa ya ba annabi Ibrahim sai ce au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha ko kuma ya hada maka maza da mata sai malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi mata an bashi mai maza wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah kuma yana sanya wanda ya ga dama bakarare suka ce annabi ya haya bai taba haihuwa ba kaga yanzu duka an yi balansin ko to kaga duk wannan ai bayan Allah ne idan aka baka maza kaga akwai annabi ibrahim in mata zalla aka baka ga annabi lut idan kuma an kuda maka maza da mata waye maza Allah in aka baka bakarare akwai wa <laughs> to sai ka gane cewa kai ka kai shi matsayi a wajen Allah to Allah ne yawan kyauta kenan shine wanda ke bada kyautan da babu wanda zai baka irin ta da lokacin da Allah zai baka da yayi shawara da kai kaga ba bai shawara da kai ba sa'annan akwai a duniya akwai wanda zai maka kyauta da ya wuce wa kyautan da eh akwai wani kyauta da ya wuce wannan babu kudi na karewa a gashi an baka da an baka da namiji ko an baka ya mace sai ka gode wa Allah sai kuma ka yi kokari ka ba su tarbiyyar da zaka amfana ko bayan mutuwarka Allah samu dace to kaga idan Allah ya raya mu nan gaba sai mu ji wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisai da malam ya kawo na sunayen Allah subhanahu wataala guda goma sha takwas ko za mu ji su ɗaya bayan ɗaya insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk